This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Rediyon ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan Hamas a wani hari a kan Yunis a Gaza, harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla Falasɗinawa ashirin. Rediyon sojan ya ce ba iya gane ko an kashe shugaban na Hamas Muhammad Da'if ba. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce tana duban rahoton. ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta faɗa wata sanarwa cewa asibitin nasar da ke kan yunis ta amshi gawarwaki 20 da mutane 90 da suka jikata sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba akan adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su da aka kai su wasu asibitoci kafar labaran hamas ta ce an kashe akalla mutane 100 kana an jikata wasu da dama ciki har da ma'aikatan agajin gaggawa wani babban jami'in hamas bai tabbatar da ko na nan wurin ba a yau asabar gobara ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin rostov da ke kudu maso yammacin rasha biyo bayan harin jirage mara matuka da ukraine ta kai da sanyin safiyar yau a cewar jami'an yankin a hari na baya-baya da sojojin kiev suka kai a yankin kan iyakar ukraine ta kara kaimi a hare-harinta ta sama a rasha tana auna matatun man fetur da wuraren ajiyar man a wani yunkurin kawo cikas ga harkokin mai da ke karawa kremlin karfin yaƙi sojojin moscow suna iya bakin su a iyakar gabashin ukraine inda suke da karancin runduna da makamai a yakin da ke cikin shekara ta uku da yasa take kara rauni gwamnan yankin rostov basili golubev ya ce wani harin jirgin sama mara matukin ya tada wuta a wani wuri mai fadin mita 200 amma dai babu asarar rai sa'o'i biyar bayan ba da labarin wutar a shafin telegram golubev ya ce an kashe wutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar china ta ce adadin bakin haure da suke shiga kasar a watanni shidan farkon shekarar 2024 sun haura sama da kashi 150 cikin 100 a wani gagarumin karuwa da kasar mafi karfin tattalin arziki na biyu a duniya take ci gaba da gani tun bayan farfadowa daga annobar covid ko da yake ma'aikatar yada labaran kasar ta ce faɗaɗa shirin cire visa akan wasu kasashe ya taka rawa adadin da aka sake gani a makon da ya gabata ya ba da labarin wani bangare ne kawai adadin mutanen har yau kaso ɗaya ne cikin uku na abin da aka gani a shekarar 2019 wata alkalumar da ma'aikatar ƙididdiga ta gwamnatin china ta fitar na nuna mutane miliyan 287 ne suka shiga suka fita china daga watan janairu zuwa yunin wannan shekara a ƙarshe kanada ta ce za ta siyo wasu katafaren jiragen ruwan yaƙi goma sha biyu na ƙarƙashin ruwa da za su iya gudanar da ayyukansu a ƙarƙashin ƙanƙaren yankin arctic domin inganta sha'anin tsaro a yankin da ke zama muhimmi cikin gaggawa sakamakon sauyin yanayi ana sa ran sayo jiragen zai taimaka wurin rage nauyi akan utawa daya daga cikin mambobin nato da ba su kashe kuɗi sosai domin cimma manufar ƙungiyar ƙawancen wurin kashe kashe biyu na tattalin arzikin ƙasa akan tsaro a matsayin ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan gabar teku a duniya kanada na buƙatar ƙarin jiragen ruwan yaƙi in ji ministan tsaron kanada Bill Blair yana faɗa a wata sanarwa a ranar Laraba yayin da shugabannin NATO ke taro a Washington. ma'aikatar tsaron ta ce ta fara gudanar da tattaunawa da masu kera jiragen kana za ta buɗe kofar gayyata a hukumance ga 'yan kwangila a kaka ta gaba labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Yau za mu tashi ne a inda Alhaji Kamil Hussaini Muhammad na jam'iyyar MC ko Movement for Change zai ci gaba da amsa tambayar da aka yi masa. kan yaya yake kallon yadda wasu suke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara. Alhaji Kamil Gareka. yau ina cikin wani kungiya hanni bature wai patriotic citizen wanda ke mayaki ɗan ƙasa da yake son ƙasa da manufan ƙasa ya yi gaba kan da ake so duk talaka da waɗanda marasa galiyu su ma za su ɗanɗani yanayin mulki da yake cikin ƙasan ga ai dole ya kamata kai ma ka duba kai tunani jan bayan mu bari in gwada maka wannan history party mu ne party nan in ka duba lokacin da na na adudanku a kufadu an ka je takara da ligon daga legon 207 ke muna legon ai bai ci alankojo ciramantin ba da za a takara na biyu duk mutane 17 da aka yi takara su bi kawai ne ke gaba da ba wanda ya lashe je kuriyan da aka tafa shi da shi alan ya ce a'a kan da fatin nan an present 17 candidates kan da fatin nan ya rarrabu zuwa yau in muka ce shi ma za a tsaya a yi sabon election da shi na a kako don yayan shi ne kuma babban shi ne cikin fati ya bari ya je na na adu don kwafi ya gode mai wadda cikin rayuwar shi bai taba ganin mutum adai kamar alan jirmantin ba abin da ya bai ya tsone mashi idanu kwarai ya ji daɗi amma in ba shi alan shi zai zo ya mallake yanayin kudurin na mpp jam'iyya yau an zo cin hanci da rashawa ya bari mun je election election na mu mun kate da ho gana ba inda Allah ya taka ni ban taka ba tare muka je election kuma special delegate conference da damun nan MMDCs sitting MPs council of elders council of patrons all regional executives da constituency chairman da one council of elders special delegate conference mu. yau in kowa ya je ina gamuwa da wayannan mutane amma Allah kawai in ya bai gamuwa da kowa don kai da gwamnati ya baka aiki kai da matsali in kai wasa allah ya ganka an kore ka shi kama a ah, to shi ma da ake neman kuɗi a samu headquarters da muke opposition shi tattar matasa masu kuɗi da kuɗin shi aka karbi fatin aka ajiye to yau an zo a dama ba da shi ba shi kamar an mai wariya yanayin wariyan da aka yi isa ok tun da dai an mai wariya ba son shi ake cikin fatin ba ya kamar shi ma ya ware tun ina shi ma ina da manufan shi abin da ya kawo wannan abu kenan eh alaikum za mu je wurin babban jam'iyyar adawa Malam Nazir kaji abin da 'yan gida guda ne a da amma yanzu sun yi hannun riga <laughs> yasa me za ka iya faɗi akan abubuwan nan da suka faɗa ko kuma kai da yake kai ne eh, ke da experience ka jima kana mulki me za ka faɗi akan abubuwan nan da suka faɗa alhaji muhammad nazir sa'id daraktan sadarwar bangaren zango a jam'iyyar ndc yana da kyawun kwarai da gaske kamin mu yi wato mu shiga cikin zurfin bayani duka masu mu su gane irin yanayin da gane ke ciki cikin lamarin tattalin arziki da farko a jagorancin shugabanmu is excellency john domani muhammad wato bashi da ya bari tsarauta da yi bayan shekara takwas wato biliyon na gana a kudin gana. biliyon dari da ashirin yau jam'iyyar da ke kan sarauta na na ado da shi alhaji bawumiya ba su cika shekara su ba wato sun bar bashin fiya da biliyon kudin ghana na sidi dari shida in ka duba a jagorancin his excellency john dramani muhammad rijiyar mai ɗaya. muke da shi a gada Da Jandamani Muhammad ya zo ya zauna ya yi kokari ya kara biyu bai ci amfanin bin da ya kara ko so ɗaya ba. Sai ya gina biyu rijiyar mai biyu ya ƙara wa shi wanga gwamnati na NPP da a jagorancin Nanado da wato Bawumiya. In ka duba kudaden da Excellency John damani Muhammad ya samu cikin gida wurin haraji wurin abubuwan da ya kamata a biya gwamnati kudaden da jandarmani muhammad dukka ya samu wato cd na ghana biliyon 248 yau wannan gwamnati tana da biliyan 830 na sidin ghana daidai ne saboda an kara musu ma rijiyar mai har biyu an kara musu wato wa'ansu haraji na kaman esla da makamanta da zai karo musu kuɗi cikin tattalin arzikin bayan haka nan sai mu duba kuɗin ghana na siri nawa ke sun dola ɗaya saboda da dola ne dukkan mutanen ghana suke harkansu na sai da sayarwa da ƙasan waje jindamani muhammad ya bar dola yana kan cd uku da tara yau da nike magana da kan ga da in ka duba dola yana wato ana san dola daya da cd goma sha biyar da digo tara to bayan waɗanga duka da aka samu aka ba gwamnatin na na ado me ya haifar abin da muke son mu gane in ka duba a zamanin john damani muhammad babu wanda wato inda muka karbo bashi a ce wai lokacin biya ya kai ba iya mun biya ba kowane lokaci idan lokaci ya kai kai tsaye sai mu biya saboda ana aiki da kuɗin ayyukan kuma yana haifar kuɗi da za a iya wato bunƙasa cin gaban ƙasa da shi kamar misali a tuwabo gas project kamar ghana gas da makamanta da aka karbo kuɗi na bashi aka yi da shi dukkansu ya zo yana haifan kuɗi muna biyan bashin mu kai tsaye yau a gwamnatin nanado da bawamiya na npp dukka duniya baki ɗaya mun kasa biyan bashi yau muna ba da haƙuri ne a ƙara muna lokaci saboda biyan bashi bayan kuɗaɗen ga duka da suka samu wanda yake da ya kamata ya kawo cin gaban gari in ka cire wannan wato menene inda aka ajiye mu duniya baki ɗaya kan tattalin arzikinmu muna kan b minus wato junk status misalin mu ce bola wanda yake ba mu da wani amfani sai dai a tattara a zubar talau talau in ka zo wato yanda gwamnati kudaden da ake kashewa da yanda yake gina gari muna karuwa wato kashi uku da digo shida kamin mu bar sarauta yau ba wani karuwa sai dai in the negative wancan shekara da aka tattara aka gani mun karu negative 1.1 wanda yake <laughs> ba abin da yake an tattara ba ya zamo guda ba shi mun koma baya mun koma gidan jiya haka kuma in ka duba babu inda muka karbi wani kuɗi a gwamnatin John Dramani Muhammad da ya kai lokacin biya mu ce wai a'a ba za mu iya biya ba ko gida ne ko waje yau gida ma kuɗaɗe wanda yake gwamnati an tattara an bashi saboda in ka duba cikin history Ghana kowa yake da kuɗi yake neman inda yake da save ya ajiye kuɗin saboda ya yi amfani sai je wa gwamnati rance wannan kuɗi gwamnatin nana da dankwa do. da bawumiya na npp sun karbi kuɗin nan sun kasa biya kuma sun tura wa mutanen dukkan mutane kuɗinsu ya zama abin da ya zama in ka duba ma batun wato aikin an samari da 'yan budurai shine wanda yake muhimmancin kwarai da gaske saboda me idan mutane suna aiki cikin gari yana kawo cin gaban gari saboda sun biya haraji su ma sun yi sayar da sayarwa komai sai kaga kasuwanci cikin gari ya ci gaba a zamanin jundamani muhammad kamin ya bar sarauta ya kokarta kashi takwas da digo fudu ne cikin dari kawai ne ba su da aiki wa'inda yake sun kai aiki ba su samu aiki ba bayan shekara bakwai na takwas muke ga abinda statistics da ya fito na wancan wata ya nuna cewa rashin aikin an samari da jandamani muhammad ya bari kashi takwas da digo fudu cikin dari yau ya hau ya kai kashi goma sha bakwai abu ne wanda yake har wato garin 'yan tsaron gari da kansu sun nuna cewa zai iya kawo barkewan 'yan samari su shiga wani hali su ta da zaune tsaye saboda shi ya zama national security issue in ka tambaya me ya kawo bayan waanga kuɗaɗe duka muke wahala wanda duk ya ce ma wai an yi wani akwai wani yaki da ake wani wuri an yi wani mas'ala menene duk ka ce mai bai maka gaskiya ba saboda me muna gani kiri da buzu ana wato banna da kuɗin gana misali miliyan fa hamsin da takwas aka zuba wai za a gina babban coci na ghana yau in ka je wurin rami aka gina amma miliyan hamsin da takwas na dola ya shiga ciki don allah wannan miliyan hamsin da takwas ba kuɗi ba ne wanda yake in ka canza cikin kuɗin cd na ghana za a mutum ɗaya zai yi haza ba fa sai da motoci wato manya-manyan motoci za a iya cika wannan kuɗaɗen da bayanan alhaji Muhammad Nazir Sa'i, daraktan sadarwar bangaren zango na jam'iyyar NDC. kan tattalin arzikin Ghana za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wammayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kama sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa hadirin Asuba da Magaran da Ado dan Juma garin Bindi kan kasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. sai kuma ansar tambayar alamun musa kano kan hamada musabbabin hamada da kuma tasirinta To za mu fara da ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi ɗan shekaru sama da tasa'in a duniya da ke garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Ilhikaya gare ka. ina tare da Alhaji Musa Yola. wanda yana daga cikin dattawa kuma bafulatani wanda ya san jiya ya san shekaran jiya a harkokin najeriya da kuma tarihin mazanci wajaje da yawa allah ya ba shi dama ya yi tafiye-tafiye to alhaji musa yalo za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar nijar da suka hada da musa hadarin asuba da magaram da ado dan juma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan fulani a cikin duniyar nan sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin fulani alhaji musa yola sai kaɗan faɗa mana don a fahimtar da waɗannan masu ai kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai najeriya yawan fulani don kabilun da kabilun da suke cikin najeriya na fulani in viyata li'i fulbe Wodi wolarre wodi sukur en wodi eh, maare sullu sulluɓawa wodi alhaji musa yau mun barke kusan ka kuma cin gaba ɗaya kuma da hausa muke so a mana to akwai akwai ba'awa akwai bawan um, um, koyi akwai sulubawa akwai a nan a najeriya za ka samu akwai masu fulani da ka ce a ku. akwai nan sukur akwai sullubawa akwai ba'awa to wannan duk dangogi na fulani daban-daban duk a najeriya suke a arewacin najeriya din nan don haka kaga wata watakila su um, kabilu kaɗan ne suke a wani bangare kaga sullubawa suna sokoto katsina binda ake faɗa cewa hausa fulani ai fulani ne suka je zama hausawa hausa kai hausawa ne to asalinsu suna da kabilinsu eh, gobirawa eh, agalawa eh, kutumbawa su ne ba su da yare sai hausa amma sauran duk ajiyar aka yi hausa sarautar kan da sarauta ba tun hausa ba fulani ba ne to a ina fulani suke da sarautu inda suke da shi a nigeria tutoci goma sha biyu an takaita in ba ka sun kai talatin in ka koma da su jama'a da sauran su kata wanda ba a sasu a tunan lissafi ba don haka kaga baban da suka kai najeriya gaskiyar magana in yawan fulani ne kuma duk da ma'an yanke najeriya duk ma adama gaba daya adama kamar ake fara duk fulani ne da kuma daga asusun daga najeriya ne shekaru kusan zuwan da sani aka yanke su ba wanda kai najeriya dai ma abin da faɗa maka kaɗan bai fi kasi ɗaya bisa uku na kabilun fulani ba na gaya maka waɗannan da faɗan nan kuma muna da wasu a kabilu a wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kan biyar na kabilun fulani ne ko ba koma fulani masu kiwo a jeji ba ba faɗi ko ɗaya daga ciki ba to don haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da fulani ni a fahimta ta dai wanda kai najeriya akwai fulanin nan a jamhuriyar nijar na taba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba ne amma daga sudan yake na taɓa zuwa senegal ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne a'a asalin fulanin gaba na najeriya ma daga futa toro suke furtoro kuma daga kasar ya haɗu da silina tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce bajjo mango aka haife ta ita ta kai haifan fulani lokacin da uguba ya zo dan masi wanda ya zo ya soma haifan fulani a wannan wuraren su ne fulani dingongin suka tsallako suka shiga najeriya da suka soma fada tsakanin da suka yi yawa a dama cakatan suka da abinda suka bar malanke ne suka basu a silina da sauransu amma fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga najeriya 2010 12e 2005 ay seeɗe tan 2006 joni hama the parking da sanin sarawai kuciya mana karin bayanin mu fahimci me futa toro ne futa toro gari ne gari futa toro din nan lokacin da Sibaji Bango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri Zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka ta Bajjo Mango Bajjo Mango ita din nan da aka aura da ta haifi yara guda hudu suka soma filatanci da robraba da wuyo da ma nasi na manta sunan da ya su hudu suka fara yin filatanci nan ne ko an sami asalin fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yi yaƙi ba suka bi addinin musulunci sai ba sai dalili da wannan waziri junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na yi shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh. waziri zai na sokoto waziri zai na sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mango ita ce aka aure ba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin za a faɗi ko da dangin fulani Eh, wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma fada sunan waɗannan kakanninsu da aka aurar da babban jimangu sunan su wakuru su ne da suka samu suka yi yawa aka yawafa suka soma fada da wannan su asalin uwar su ne soma su wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa najeriya ukubar din nan shi waye ne kad a cikin wannan labarin nasi ana faɗa cewa sai ukuba an nasi yana cikin zuwa annabi annabi Ibrahim daga daga daga Bagadaza shi ne taho wajajen kasar mali a nan ne eh, aka wannan garin futa toro to a futa toro ne zauna sarkin sai ya so bajjo mango ya aura ya so ma'aifan fulani so yaran guda hudu suka so mai fulatanci abinda ba zai zai da rubuta ni ba ne musa ya fara ba kuma sannan ah, sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin Najeriya. Suka yawa a can suka so mu faɗa da asalin wa'ancan da aka samu suka kuro ne Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya hmm. suka zauna da daga cikin su masu tabiya su zaman su a Kamaru da nan din da duka. To sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar. Yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar alamun Musa daga Kano, mai son ɗan takaitaccen bayani kan hamada. Idan Malam Musa na saurare, ga masanin ilimin kimiyyar yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, Malam Iliya Sarki wanda ya ce. Kwararowar hamada wani yanayi ne mai firgitaswa ga zamantakewar rayuwa na ɗan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron ƙasa kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka akwai sare itatuwa babu ka'ida babu mai da ire-iren waɗanda aka sare akwai kona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa akwai kuma ɗumamar yanayi sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba ikan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa haka kuma ƙona daji akan ƙone wasu abubuwa da muke kira microorganisms ƙananan halittu na ƙasa idan aka ƙona su to zai zamanto an bar wurin tsirara ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil mm. wato ba da amfani mai kyawu waɗannan ƙananan ƙwayoyin halitta da ke ƙasa microorganisms mm. da wasu ƙananan halittu da muke kira bacteria sa'ilin da suka kashin su a wurin su yi fitsarin su a wurin su jujjuya zamanto wurin ya tabbata mai ba da amfani mm. amma idan aka kone su sai ka tarar wurin ya zama ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuƙo waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai to idan babu waɗannan ƙananan halittu zai zama da wuya wajen zuƙo waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai da komai sun toshe kenan itatuwa da ke eh, da shi a kan ƙasa hmm. suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda ya amsa mana tambaya kan hamada. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai a takaice. Rediyon ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan Hamas a wani hari a kan Yunis a Gaza, harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla Falasɗinawa ashirin. Rediyon sojan ya ce ba iya gane ko an kashe shugaban na Hamas Muhammad Da'if ba. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce tana duban rahoton. a yau asabar gobara ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin rostov da ke kudu maso yammacin rasha biyo bayan harin jirage mara matuka da ukraine ta kai da sanyin safiyar yau a cewar jami'an yankin a hari na baya-baya da sojojin kiev suka kai a yankin kan iyakar kasar china ta ce adadin bakin haure da suke shiga kasar a watanni shidan farkon shekarar 2024 sun haura sama da kashi 150 cikin 100 a wani gagarumin karuwa da kasar mafi karfin tattalin arziki na biyu a duniya take ci gaba da gani tun bayan farfadowa daga annobar covid ko da yake ma'aikatar yada labaran kasar ta ce fadada shirin cire visa akan wasu kasashe ya taka rawa adadin da aka sake gani a makon da ya gabata ya ba da labarin wani bangare ne kawai adadin mutanen har yau kaso ɗaya ne cikin uku na abin da aka gani a shekarar 2019 masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin a ko makeri da ya karanto labarai da fiona wa mayi da ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.